وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayen mata sauran mahalarta cikin shugabanni da sauran mutane kowa da kowa ina mana barka da wannan safiya a yau muna safiyar lahadi wanda ita ce safiyar 26 ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin sha biyar ga watan Maris 2026 ga mu a wannan masallaci na garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya a ciki Abuja a yau Allah cikin hikimarsa da iyawarsa za mu rufe waɗannan jerin gwanon darasa kiran da muka gabatar da su ga iyayen mata a wannan masallaci cikin wannan watan azumi na ramadana wanda muka musu taki da mace a alƙur'ani waɗannan darussa wato maimakon tafsiri da aka saba na al'ada a yi ta bin sura bayan sura aya bayan aya sai muka ga hakan ya zama kusan an saba da shi ko kuma ɗan yakan buƙaci canza yanayi na abubuwa sannan kuma su mata a yaushe karatun da ake so a musu ana so ne ya zama keɓantacce wato wanda ya shafi a rayuwarsu kai tsaye ya shafi addinin su kai tsaye ya shafi matsayinsu kai tsaye a cikin al'umma. Maza Allah sallallahu Alaihi yana ware wa mata lokaci ya musu karatu za ki ga duk abin da aka ruwaito a wajen ake tara cewa karatu ne da ya shafi hukunce-hukunce da ɗabi'ar kiyamace da yadda kiyamace aka gudanar da rayuwarta da gidan aurenta da yadda ta tsira a wajen ubangijinta sura ka muka ga dacewar cewa bari a ɗauki wani salo wanda malamai suke kira da suna a tafsirin mawdu'i shine abin da muka yi mun kokari muka cewa an taƙaita bayanai kada a tsawaita su domin an tsawaita wata ila har sai azumin ramadan ya wuce wato ba a kai ko ina ba sannan kuma ba dole ne a mutane su fahimci irin wannan dogayen bayanan ba watakila su kosa ko su gaji da yawaitar bayanai da saboda haka aka takaita bayanai a mutanen nesa za su mana hakuri wasu suna korafi akan cewa ba ma tafiya kai a faɗa da kamar da irin tafsirin mu na maza Allah cikin hikimarsa mun samu mun yi tattaunawa kan kusan ɗaukacin mata waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani game da muka raba su zuwa kashi biyu kashi na farko mata salihai mutanen kirki mutanen alkhairi waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambace su kuma cikin ambatansu akwai ababen lura da ɗaukan izina da yawa wanda an ta yi ishara zuwa ga wasu wasu sannan kashi na biyu akwai mata a waɗanda ba mutanen kirki ba waɗanda suke sun zama mutane marasa arziki marasa kirki wanda suka zama jarabawa ga abokan zamansu annabawan da suka rayu da su ko mutanen da suka rayu a cikinsu waɗannan ba su da yawa ƙur'ani bai ambace su da yawa ba kuma a wajen ambatan nasu ma an taƙaita ambatan su kwarai da gaske abinda ake so kawai a lura daga ambatan nasu shine irin darasin da za a ɗauka daga ambatan da aka yi musu ba wai su a koyi irin halinsu yana da cikin abin da muka yi ishara zuwa gare shi cewa yana da cikin abin da muka yi ishara zuwa gare shi cewa a abubuwa wanda suke ba masu kyau ba abubuwan banza halaye marasa kyau da shari'a ba ta mutum ya ta ambatan su yana nana ta su domin wani lokaci a garin ambatansu to a nan wani yake koyan mummunan abu saboda haka sai a takaita ambatansu la yuhibbu Allahu ja'a as-su'i min al-qawl illa man Allah bai da san bayyana abu mara kyau sannan Allah ya yi Allah wajen da na ladina yashibuna an tashi al-fashatu alladina amanu wadanda suke so su ga cewa al-fasha ta ya cikin mutane Allah ya lalace a cikin mutanen mummunai sau da haka daga cikin hanyoyin da ya ke faruwa shi ne rashin ambatan gyara ta inda ya kamata a gyara ta daga nan a wuce bayani wannan abin da muka yi ƙoƙarin mu da cewa mun yi kenan a cikin waɗannan darussa a yanzu abin da ya rage mana kawai ranar ainihin wato yi wani ɗan ƙanƙanin rika na abin da ya rage mana a waɗannan kwanaki da kuma kwanakin da ke tafi na sallah a matsayinmu na uwaye mata a matsayinmu na wato masu kula da gidaje da 'ya'ya da ma masu gidan babu shakka a dukkanin mun sani cewa al'adance bikin sallah ibada ce wadda take haɗu da al'adu da kuma shagali wato wanda a ciki akwai ibada ita kanta sallar idi din da kuma shi kanshi farin ciki da ake yi da tabarbari da neman wato Allah ya karba addu'a da ake yi na taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal na duka ibadoji ne kuma su ne mafi muhimmanci fiye da sauran to mu ba da muhimmanci a su fiye da sauran abubuwan da suka shafi kayan sallah yawon sallah abincin sallah da sauran hidindimu waɗanda su al'adu ne idan mun samu halin su da faɗi hawa ne idan mu samu ba saboda yanayi ko saboda mai gida ne ta nufi abin da ake bukata ga baki ɗaya ba kada bukata na dan ta hanyar bujirewa ko yin saurin kai ko yin sadin gida wata ma haka ya ce kan takalmin sallah wanda suke kasuwa maza sun muka cewa iyayen a da can abinda ake musu da sallah azumi shi ne wani atamfa da ake ce ma ladan tashin asama shi kowane mai gida zai cewa masu shi ko matan shi a tambobi ya raba musu kamar tukwici na cewa ya kara musu aiki wannan aikin shi ne tashi da suke cikin dare su yi abinci wanda aiki ci lokacin sawa da wata daga wannan a tamfar ba ba wanda aka kara wanda ke da kika ga a tamfofi kika ga laifina kika ga takalma da huluna da wane ne da ke da yara kika an jina ku da su sai kawai ta ce saboda ba a kawo wani abu yadda kike so ko sani kike so ba ya zama hijabi wannan bai kamata ya taso ba malamai suna ganin duk wanda azumi ya wuce sai ya koma kan al'adar shi ta banza wanda a cikin azumi duk wani mutumin kirki wanda dama shi ɗan yake ke zuga shi bai riga ya zama shi ɗani ya zama kashi shekaru suke zuga ko muke yin barna da zarar an shigo ramadan ya tabbata cewa ana ɗaure mafi yawan shekaru da ganin duk wanda shi rashin kirkin da yake yi ko yasan da yake yi ba ya karsa wani shedan da yake zuga shi da su shiga ya bar wanda wanda yake ci gaba da nake ko shi ne wanda shi ma da kansa shedan ne ko ita ma da kanta shaitani ya ce wannan su ne suke ci gaba da ilimi da cikin wata ba sa bukatar ingiza wa shi. to daga cikin alamar da ake gaya aikin mutum ya karɓi bayan ramadan shi ne a ga cewa ya ci gaba da kasancewa mai kirki ɗin yadda yake a cikin rababa wato tarbiyyar da ake so ya samu cikin rababa an yi nasarar samun ciki saboda haka za ka ga kin ci gaba da aikin alkhairi to baya da cikin aikin alkhairi kuma a ce ta ranar sallah ko a shagarin sallah ku fara da kima da mai gida akan wani abun da baya cikin daruriya da rayuwa Sau da aka kula da na ɗaya na biyu galibin mata suna shan azumi a cikin ramadan a sanadiyar wato al'ada da aka saba ta wata-wata na haila to akwai akwai mai muhimmanci da shari'a ta yi cewa a yi gaggawa zuwa aikata aikin alkhairi ai gaggawa zuwa komawa ga Allah daga cikin gaggawa aikata alkhairi akwai mutum ya gaggauta ya iya bashin da ake bin shi na ibada mana idan lokacin sallah yi ana son mutum ya marwaɗe shi kuma lokacin da to haka idan lokacin biyan azumin ramadana ki yi, to ki marmaza ki da zarar an gama bikin sallah ana son azumi sai ki mamara ki fuskanci biyan wani a azumin kuka shawwal waɗannan azumi na lafiya da aka saba yi bayan watan ramadan wanda ake bi azumin ramadan ba ya yi su sai ya biya da ake mishi mukiyar ba a yin kuka shawwal sai kin gama biyan abin da aka biyo ina azumin ramadan kuma babu laifi ko da a ce a wajen biyan abin da aka aka biyo ki na ramadan a ce watan shawwal din ya kare za ki iya suka shawwal din a cikin watan da ke biye da shawwal shine zulqa'ada ga wanda ba samu halin yi a watan shawwal ba wannan a'lam a ah, abu na gaba wato bayan wannan nauka shine akan cewa da saurin biya da ake bin munafa suka sai kuma cewa a mun gara magana a matsayin makaranta ta koyan addini ta koyan tarbiyya ta koyan wato ilimi to haka ake so bayan wata ramadana ki ci gaba da zuwa makaranta ki ci gaba da sauraron malamai ki ci gaba da koyan addini kada a ce kuma daga ban sai bai wato jarusta da aka yi ta saurara da wuraren da aka dinga zuwa a saurare da wanda ake kallo a talabijin ko a saurara a rediyo ko a cikin wayoyi ko waɗannan jarusta kamata ya ci gaba da sauraron su ba domin su ne suke rayar da zukata ilimin addini shine ke rayar zukata ilimin addini shine ke jallin zafin don mu ji Allah shi ne ki koya mana yadda za ku gyara alaƙar mu da Allah mu da kuma to kada mu ne koyan ilimin addini saboda kawai ramadana ya wuce ma'ana mu ci gaba da tabara ko dai darasin da muka kan da mu a ramadana mu ci gaba da sauraron su muna a da muna muna ƙara iya su ko kuma ci gaba zuwa makaranta to haka ma kuma karatun alkur'ani wannan rokin tilawa da muka ɗauka mana iya cikin watan azumi da ya kuma kira a gare mu mu ci gaba da yi a bayan Allah annabi sabai sun kasance da su da tare da na baya suna yawaita addu'a bayan ramadan akan cewa Allah madaukakin ya karɓa musu aikin da suke da ramadan idan Allah ya karɓa ba mutum bai da wani ah, abu da zai gwada mantayin ayyuka mun ta kokari mantayin jajircewa Gama duka muna bukatar rabbana ka ne ya Allah ka amsa ba sun ciro wannan tsuru daga ainihin wasu a adabiyya kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da dan sa da Isma'il waɗanda Allah ne ya umarci su da su gina Ka'aba Allah ya ce idan ko Ibrahim al ya min baiti wa Isma'il rabbana taqabbal ka ambata musu lokacin da Ibrahim da Isma'il suke daga har tashin gina Ka'aba suna ta addu'a suna cewa ya Allah ka karba ya Allah ka karba mana sura ta munaci wajen addu'a Allah mai sarki ya karba mana abin da wato muka so a ranar sallah ranar ɗaya ga watan akwai ibadoji da yawa da aka karantar da mu wasu daga ciki shi ne na farko ana son mutum kafin ya fita ya sa wani abu a bakinsa kada a fita da yunwa kada a fita da yanayi na azumi saboda ana so mutum ya ci wani abu ah, maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci dabino da safan nan ah, in mutum ya samu dabino din musamman ɗanye ɗanye ɗin nan ci to ya yi kyau in bai samu ba yana iya cin da abin da ya sauka amma dai ba a so a tafi idi da yunwa sannan ana so a dinga kabar bari a ta yin kabbara tun daga gida amma su mata ba sa bayyana kabbara idan yin idi da za a je kusa da gida ne to zuwa da kafa shi ya fi fiye da zuwa a abin hawa zuwa da kafa ya fi lada amma idan ne kare zuwa za a kusa abin hawa kuma ana so a canza hanyar zuwa da dawowa ana so kowa ya san gaskiyar shi mafi kyau kayan shi na sallah amma kuma wannan zai nufin a bayyana kwalliya kwalliya da kiyama ce Allah ya keɓance waɗanda ya kamata da kwalliyarsa da kuma za a sallar ihi ba iya su bane saboda su kada bayyana kwalliya wanda sai da yi masa shekara ya kawo masa kayan sallar ta ba babu laifi ta a ruwan kayan na ɗan uwarta ko wata makusanciyarsa na sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a fitar da dukkanin mata matan aure mata 'yan mata zawarawa kai har waɗanda suke halin fashin sallah ana so su ma su fita zuwa sallar idi idan aka bi za a sallar idi sai su koma gefe su jira sai an gama su dawo cikin musulmi a yi addu'a tare da su sauraron hudu ba har a je a dawo ana so a kai wannan kafar bari har sai liman ya zo ya yi kafara ta sallah sai a sai a dakata to da zarar an dawo gida an gama ibadar sallar idi karama wanda manufarsu shi ne godiya ga Allah da ya nuna mana wata ramadan na lafiya maka yi ta gama shi da kuma neman yarda Allah kan ya amsa mana ibadojin da muka da kuma nuna wato a sha'ira irin a nuna alfahari da addinin musulunci abinda nuna daraja musulunci cewa yawa na cika duk musulmi suna masa cewa wata ramadana da albarka din nan sun halarce shi sun yi abin da za su iya ciki sun yi abin da ya kamata kuma yau suna murna cewa sun ga ƙarshen ramadana da lafiya su kuma fatan Allah ya kai mu na to daga nan kuma a shar'ance shari'a ba ta hana bukukuwan sallah na al'ada kowane gari ko kowace al'umma gwargwadon yadda suka samu wasu su je yawon sallah gidajen ɗan uwa wasu su je park wasu su zauna gida wasu su ta hatta abin da da ke halatta musamman ga mata da yara an halatta musu shi ne ne shi ne cewa ranar sallah za a iya a sa kiɗa da waƙa a cikin gida yara da mata yi nishaɗi yi annashuwa za a iya gayyato wani mai wata makaɗiya ko wani makamantarsu wannan wanda asali bai halitta irin wanda kuke din nan kuke ganin kawai ya asali bai halitta ba amma ranar sallah ba ku ranar sallah an so a sake a yi an yi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa yayin tankiya manzo Allah yake ka bar su yi don mutane su san cewa kuma a cikin addinin mu ana samun ranar da ake dan tsaga kafa a cikin sharholiya kuma saboda mata da yara su ba zai su tsayu a kan tafarki ci kamar maza duk da an ce ya halarta ba daidai ba ne a samu namiji a cikin wannan ba, samba da ta mata da yara su in ba a ba su ba za a yi samun shi kuma namiji ne yi da za a samu mara to na ba daidai ba ne saboda su ga ɗanyi ɗan yi ya ta kuma ku sa mai gida a cikin wannan harkar wani ma a dinga mishi bidiyo ana nuna shi a cikin instagram gemai gemai da shi yana rawa a cikin mata da yawa ba mutuncin bacci da bane a mutuncin shi bane Allah ya kyauta ana so a lokacin bukukuwan sallah a yawaita fatan alkhairi da juna da addu'a da kyaututtuka musamman a raba abinci ga mabukata da talakawa saboda kowa ya zama da cewa a wannan ranar to ba sai ya zai neman abinci ba wanda yake talaka ko miskini wanda kullum sai ya ya nemo ya zama da cewa a ranar ba sai ya nemo ba ga waɗanda masu yin su ba ko sun tafi umara ko ba ta gani ko wani abu makamanci haka ya kamata ku wakilce su akan ayyukan ibada da suka musamman kusa da zakatun fitar zakatun fitar yake zakar siddakai da ake fitarwa akan kowane musulmi da yake cikin gidan tun daga mai gidan kuma gidan da ɗayan gidan in kuna da ma'aikata ma har da su in kuna da marayu har da su duk wanda yake kwana ya tashi a cikin gidan ko yake karkashin ikon mai gidan ko da baya amma cewa ko wanda san gidan ne amma yana wani gari ko yana makaranta ko ya tafi wani aiki ko makwabta inda inda an shigo ramadan da jarar an haife shi a ramadan ko kuma ya shigo wata ramadan to kawai ko dindiri ko dacci da ko wanda ya arziki ko wanda ya sha duka ba a kirga su a fitar musu da abinci sa'i guda sa'i din nan kamar karamin kiyaye da ake kuma shafe kaɗai akwai hikiyoyi da daban da ake aunawa haka ma mutum ya tsara kan abin da ake bayarwa duka alkhairi wato ya wuce wanda yake bayarwa ko ya ninka duka kai idan mai gida bayar ka abin da yake ya kure ba su da wani ba a su ya zama da cewa an je idi an dawo ba a shigar ba idan aka je idi aka dawo ba a ba to an yi an yi shot za a fitar amma ba za a samu cikakken na irin na da kasa su ba da cikakken kasa shi ne tana yin kafa da kurakurai da na kasu da aka samu a cikin azumi sannan tana zama wato ciyarwa da kawo sannan tana zama godiya ga Allah da kuma sarki akan baiwar da ya mana to Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma yi mana rahama Allah ya karɓa mana ayyukan da muke a wannan azumi magabatan mu cikin iyayen da malaman mu da sauran musulmai muna fata Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ya sa ah, ta mu kyau mun tashi mutuwa Allah kuma ya nuna mana waɗannan kwanaki masu albarka a shekaru da yawa da yawa wani abu da ya kamata da lura da shi shi ne wato hakikanin yadda rayuwa take wannan gani da muke yi cewa azumi ga shi nan ya zo zai wuce kamar an zura shi a kuce wannan shi ne hakikanin rayuwa wato komai farko zai yi ƙarshe kuma yadda muke san shi sai ya wuce ba ka yadda mu ɗan adam ba komai bane mu illa tsarin lokuta na kwanaki da makonni da shekaru isan da wata rana ta wuce ko wani wuni ya wuce ko wata shekara ta wuce to da gaskiyar rayuwar mu ne wannan abin ya tafi da haka da kuma har za mu kai ga ajalin shi sa da sallar da kuma shi cewa babu ko a wato abubuwa guda biyu suna sammatsin mutane sammatsin da yawa shine lafiya da kuma lokaci wato muna yin farkar jaji game da su ubangiji Allah ya fata mana saboda yau closing ne akwai jawabai da shugabannin mu za su wanda za mu ba su dama insha Allah liman shine zai jagoranci wato wannan bangare. Tura kamilan saurara insha Allah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 ada ranar da za a sai tafsiri muna da Allah duwan da suke yi wajen wa doktor da shi da Allah suka ɗauki wannan wa aiki suke yi Allah ya safe da Allah ya biya su da da kuma wadanda tallafa daga ainihin wa da da masu zuwa ku matan kenan saboda in ana wa'azi in ba wanda kake saurara wa'azi kaga da zai yi ba a haka Allah ya sani da kai Allah ya biya tattauno da ajiyar ban so in tsawaita saboda ciyaman na masallacin kwamfi su jawabin zai yi ta godiya a haka insha Allah za mu ba shi dama da yi jawabin godiya. Sai

wanda ya raya zuwa wannan magana dama muka samu saboda haka muna gode masa muna roƙo ya kafa mana ya sa mana kan nisanin ayyukan mu kyawawa ya ƙara mana tsawa na abin da muka ji ya ƙara mana imani sannan ya ƙara mana aiki da abin da muka saurara ina so ku tuka da gaira yin godiya ga matan saboda haka yadda malam ya ce an ba kuka fito ba ba za mu wannan aikin da daga cikin da wanku shi ya kara mana kwarin gwiwa mun san akwai ayyuka na azumi wanda yake ku da yawa amma ku ba da lokaci shi ya kama mun ba da uzuri mun ga dukkan makara eh, mun san abin da ke faruwa sun hakura da makaran naku mala kara mana kwazo eh, na muna son mu ga canji dama amfanin ilimi shi ne a yi aiki a su mutum mu aika da questionnaires zuwa ga mazajen ku su ba mu ko sun samu canji ya an ci gaba da abin da inda aka tsaya amma tun da ba mu samu aika da wannan questionnaire ba amma ma kanmu za mu koma gida mu gani inda kuka ba saba sai ma mana da su biyar a wata mu gani ko zai koma su goma Allah ta mu yake da ɗin lokaci Allah ta ba mu zaɓen Allah ba a eh, shi sai kuma malaman mu da tsazgar lalle kana da hakuri sosai eh, kuma muna yaba maka da wannan hakuri eh, wani lokacin mu samu zuwa mu zuwa maka baya wani lokacin ba za mu shafi zuwa ba eh, wani lokacin mu aika maka da apology har apology kuma yanzu suka yi mai na yawa muka kasa aika da apology eh, muna fata hakuri ba ba ba da gangan bane ba muna son kullum muna nan muna zuwa maka baya wajen karatun nan kuma Allah ya tsare mu kuma muna addu'a da kai mu batun badada eh, saboda yawan rayuwa da aka kara mana mu kuma sai mu dake da yawan aiki muna tsammanin cewa in muka zo baɗi yawan ku zai fi haka mu har muka ga lokacin na da nan an ƙara maka lokaci Allah kuma ya sa mu dace Uh,

mu yi ma iyayenmu sadaqatul jari bayan rayuwarsu muyi yi tunanin abin da za wanda yake taimako ne na addini wani abu da za a dinga amfanuwa da shi don Allah ya kai musu lada kamar gini da makaranta ko masallaci ko da ko ƙur'anai ko wani abu da al'umma za su amfana da shi ko wani rijiya a dinga al'umma musu ya su gaba da amfanuwa da shi da muka ɗauki dukiya muka yi wannan abin da niyyar cewa mun yi ne don iyayen musu amfana insha Allah wannan amfanin zai kai gari su insha Allah na biyu yana tana cewa a tsarin da ta ya zama ma'aka da samun mata da ba Allah ya samu da mata da ba to muna addu'a bangiji madaukakin sarki ya samun ma waɗannan ‘ya'ya da aka ambata mazaje na gari mutanen kirki a surukai na arziki da su da sauran duka yaran mutan mata da sunan ko'ina waɗanda suke neman abokan rayuwa mutanen kirki don muna saka su a cikin addu'a ga gida Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje mutanen kirki Allah ka ba su rayuwa mai albarka da zuriya ba. wacce aka kasance sanyi ido gare su da su da maza ta kama Thank you.

Allah ya da ana a muna godiya ga Allah gaba ɗaya. da bayyana shi sauran ah, ƴaƴa da mutane da suka bata da wanda suke kamabu a hannun azzalimai Allah sarki ya bayyana su Allah ya ceto su Allah ya mana maganin abin da suka faru na ta ce zan mutu daga wajen ibrahim ya je communication of kuna daga wajen ne da sai dan yi wato ya kan wato da ke a mata da ta ba yin cikin ba da ɗan da da

نعم so, الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله حمدا كثيرا الشيء نصر يحمد ولا دعوة فرقه yi godiya ga ubangiji madaukakin sarki da ya ba mu wannan dama ah, muka halarci wannan wata ko muka halarci wannan masallaci kuma tun da muka zo alhamdulillah abin da muke yi kenan ƙoƙarin ganin cewa mun karanta da ɗan abin da Allah ya sami shi mu a waɗannan kwanaki masu albarka sannan godiya ga dukkan waɗanda suka zama sanadiyar haɗuwarmu da waɗannan al'umma da wannan fuskoki masu albarka alimamu ibn qayyim yana cewa babu wanda ya maka kyauta ya maka alkhairi kamar wanda ya buɗe zuciyarsa don ya saurari abin da kake tare da shi na karatu ko ne. saboda haka an yi mana alheri ba ɗan kaɗan ba damar da aka bayar cewa mu zo mu karantar mu zo mu yi wa'azi mu zo mu yi tafsiri Allah mulkin sarki ya saka wa kowa da kaina musamman waɗanda suka yi ta sa'ayi akan abincin daga kan kwamitin da'awa da kashin jagoranta alaƙar zakari da kuma shi kanshi babban kwamiti na masallaci na marajar wata alaƙar musa da kuma cin imam da shi da jama'a a cikin mataimaka da sauransu waɗanda suka tsayi dare da rana wajen ganin cewa ba mu samu wata tangarɗa ko wata matsala a zamanmu da muka yi ba dukkaninsu muna addu'a Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi ayyukan da suka yi mana na alkhairi da mutunci da girmamawa da ƙara ƙarfin gwiwa na ga Allah mai sarki ya saka musu da alkhairi ya ji kan iyayensu da kakanninsu ya sanya musu a nizami a su, sai kuma ku masu zuwa ku halarta yadda mutum ya kai ga yana so ya karantar idan babu masu sauraron karatun shi ba ya sau da a mataki na farko waɗanda suke zuwa karatun su ne ah, asalin stakeholders su ne abin su ne suke sa mana ƙwarin gwiwa su ne kullum suke sa ranci suke sa mu cewa ya kamata mu ci gaba da dagewa da jajircewa to da kuma muna muku addu'a da fatan alkhairi yadda kuka baro hidindimun ku musamman a wannan yanayi na azumi da mata suke da hidindimu da yawa kusan kullum cikin aiki ake cikin gajiya ake amma da haka kuka samu lokaci da za ku taho don ku saurari abin da ake faɗa sannan kuma ku kokari ku ga cewa kun na kanta kun yi aiki da shi sannan ku bujiro da tambayoyi wanda suke nuna alama cewa hankalinku yana kan abin da ake babu shakka kuma dole ne a yaba muku a muku fata alkhairi ce muku Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya saya muku bukatun ku na alkhairi ya ta muku ku ya sanya albarka cikin rayuwar aure da zamantakewa ku daga cikin ku waɗanda ba su da aure ‘yan mata da aka ambata wanda suke ba su aure ba muna da Allah ta sarki ya sa musu albarka ya ba su mazaje na gari ya ba su zuriya mai nagarta waɗanda kuma sun za suka yi muna da Allah ta sarki sun yi albarka a ciki ya kuma kare dukkanin shari da rabar shaidan a addu'a ta shi kuma Allah ya kaddara sa iya fuskokin mu a wani yanayi na gaba insha Allah kuma da muka saba muna zuwa duk wata don yin darussa da kuma Allah ya kaddara ya ara mana rayuwa za su ga watan Ramadan ma kamar yau kamar yau zaka ji ana labarin ai Ramadan sura kwana kaza sura wata kaza kuma hayya ainihin wato su wasiya ta ta karshe da ita ce cewa abubuwan da kuka koya da darasin da aka koya muku da abubuwan da kuka ji na wa'azi da faɗakarwa da ku yi ƙoƙari su ga cewa kun yi aiki da su ilimi amfanin shi na farko shine aiki da shi wanda duk bai aiki da shi ba to da wuya kuma yi wani amfani da shi isa Allah ya mana kwatance da ainihin wato wani mutum da Allah ya kwatanta a Qur'ani da da Allah da ake cewa sunan shi bil amr babura. da Allah ya kwatance da shi a bigiran rashin aiki da ilimi واتل عليهم نبأ الذي fa آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه Allah ya ce ka su labari wanda muka ba shi mu ne ya kunya aiki da su sai ya kwaɗe ya saɓa ne daga cikinsu ya zama daga cikin wawa Allah ya ce da mun so da mun ɗaukaka shi da ilimi to ɗaukaka farko da ilimi shi ne aiki da shi walau shi na da rafa'ana biya walakin akhlada ila al-ardi a hawa amma ya ya ya haɗa warwar ƙasa saboda ya fi son zuciyarsa bai bi ilimi ba a to da ka mu yi kokari abinda muka san sani ko dan yaye mu dinga aiki da shi shine zakai ilimi shine albarkarsa shine ke kawo alkhairi wanda ya san ilimi bai yi aiki da shi ba ba da bambanci da wanda bai sani ba kwata-kwata ta ma wanda bai sani ba yana iya samun uzuri a wani wajen cewa ai bai sani ba ma wanda ya sani ba zai samu wannan uzurin ba za a yi mishi za a yi mishi wato za a yi Allah wajen rai da kasancewar shi ya aji ilimin shi gefe guda yana aiki da jahilci ko yana aiki da son zuciya to da kana mana wasiya a karan farko da karan ƙarshe cewa mu sani cewa shi ilimi a alkhairin shi ne aiki da shi Na mutum ya aiki da shi wani zama hujja da Allah mai sarki zai kama mu da ita cewa ai mun sani muka ke yin aiki kamar yadda Allah ya kama Yahudawa da hujja a kan rashin aikin su da ilimin su to a ƙarshe ina mana fata alheri ga gida da fatan a ga ƙarshen kwanakin nan da suka saura na azumi lami lafiya da fatan kuma da yi dukunan sallah lafiya wassalamu alaikum wa da gida Allah ya saka da kai da nace za mu ga abubakar suna da zo ya da wannan ayatun sannan kuma da gudu da ne Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سبيل فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية ضعف مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان كثيرا او على سبيل عدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 ان من عديد ذلة من عديد فإن إما أعطيت وقيل أصرف عنا برب شر ما قضيت فإن كتبه ولا يمر عليك إنه لا يكون عليك ولا يحز من عديت فأصرفنا وتعاليت فتشكر على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت استغفرك الله ولا إليه من الرب والسقايا وأتوب إليه اللهم بسم الله من المشرق كما تقول به من رأيت معصيتي عن طاعتهم ما تبلغنا به جنته ومن الذين ما تحمل به علينا مصر الدنيا مكن اللهم وابطالنا ومن ذلك ما احييتنا وجعلنا وليس منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل فيه أكبر فينا ولا مبلغ علمنا ولا إليك مصيرنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل لنا يا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اصحاب الشمس والمقاصد اللهم اجعلنا من عقبات شهر رمضان اللهم اجعلنا من عقبات شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على كل كافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخطانا وما أسرقنا وما أعلنا وما أسرقنا وما أنت على منا أنت المقدم وأنت المعصوم لا إله إلا أنت اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم في جميع المسلمين الذين شهدوا بالمقدسية وبالنبي بالإسلام والمات على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم لهم ووصف بطلبة وصيب للناس الأجل والبر نقل من الذنوب والمصحات وشر الأجل والزاد وزاد من من سيئة العقل والمراد

اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في علمنا وثبت اقدامنا وصلح عن كل كافرين ربنا اجعل في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في علمنا وثبت اقدامنا وصلح عن كل كافرين ووضعوا فألحك فاصرف عنا عذاب إن عذاب الذين غرامة إنها ساءت تضر مطاعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدامنا وانصرنا على المجاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا تقضى عليك برحمتك يا يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.